Samson Siyasiya ya nemi da a bashi izinin tafiya ƙasar Turkiya domin kafa sansanin horas da 'yan wasansa. Ya buƙaci haka ne a lokacin da ya da gida Najeriya daga yawon shakatawa. Shi dai kwac ne na 'yan wasa ƙasa da shekaru 23 kuma yana shirye-shiryen karawa da ƙasar Gabon a wasan share fage da za a yi a wata mai zuwa na Fabrairu a gasar cin kofin Afirka wato All Africa a Turanci. kuma a yanzu haka ya mika tsarin shirinsa ga hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya wato NFF Siyasiyan dai ya ce muna buƙatar sansanin horaswa a gurin da 'yan wasa ba za su shagala ba, kuma babu wani abu da zai ɗauke musu hankali, inda za su fuskanta ga shirin da muka shirya domin samun horo na gaske ba tare da samun akasi ko matsala ba. Zan yi matuƙar godiya idan har hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya za ta samar mana da sansanin da za mu yi horo a ƙasar Turkiyya, a inda nake fatan za mu yi shiri na gaske ba tare da samun wani abu mai ɗaukar hankali ba. Ya dai ci gaba da cewa wannan zai zamo sauƙi ga 'yan wasan da ke waje da muka gayyato, ba wai sai sun yi tafiya har zuwa Abuja ba, amma komai ya dogara ga shawarar da hukumar ƙwallon ƙafan Najeriya ta yi.